ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkiyar godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan lokaci yau sha bakwai ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda ya yi daidai da 22 ga watan biyar shekara ta 2019 a jiya mun tsaya faɗin allah maɗaukakin sarki mun tsaya daidai aya ta 101 cikin suratul al'ami yau za mu tashi faɗin allah maɗaukakin sarki zarikumullahu rabbukum la ilaha illa allah maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء خبير نعم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن فعليها وما maɗaukakin sarki bayan ya riga ya gama waɗancan bayanai gamsassu wanda suke nuna irin alfarma da irin abubuwa da ya tanadar wa ɗan adam na halittarsa da ya daga rai guda ɗaya na irin abubuwan abinci da kayan more rayuwa da ya samar masa albunyar tahtiya bayan ya samar masa waɗancan abubuwan gabaki ɗaya sai ya ce zalikumullahu rabbukum wancan ai shine Allah ubangijinku ai allazi halaka kulle shay'in wanda shi ya halitti komai cikin abubuwan da aka ambata muku da ma wanda ba ambata ba wanda kuma ba shi da ɗa ba shi da yaro ba shi da mata ja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighayri ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba dan haka huwa khaliqu kulli shay shine mahalicin komai la ilaha illa huwa shi kadai yake bashi da abokin tarayya bashi da tsara bashi da kini bashi da bashi da abokin tarayya bashi da kowa shi kadai yake wanda khaliqu kulli shay ne ya halicci komai mahaliccin komai fa'buduhu dan haka ku bauta masa wa huwa ala kulli shay'in wakil shi Allah din mai kiyayewa ne akan komai ai hafizun wa raqibun me tsare ne akan komai yudabbiru kullama siwa yana kiyaye yana tsare yana jujjuya duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ta yanayin da ya ga dama sannan yankin agirtawa yakan jujjuya dare da rana duk bisa ga cikin ikonsa wa huwa ala kulli shay'in wakil sai yace la tudrikuhu al-absar gannai ido baya iya yi masa ganin kwakwam la tudrikuhu al-absar gan ido baya iya yi masa ganin kwakwaf wa huwa yudrikul absar shi yana iya yi wa ido ganin kwakwaf yakan ganin kwakwaf ga dan adam ya san komai naka cikinka da wajenka ya sani don haka ya ce wa huwa yudrikul absar amma shi yakan iya yi wa ido yakan iya yin ganin kwakwaf a nan wajen malamai sun yi maganganu kan me ake nufi da la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar suka ce abinda ake nufi da la tudrikul absaru ai la tudrikuhu magana ta farko shine ai la tudrikuhu fi dunya wa in kana tarahu fil akhirah dan adam ba zai iya ganin mutum a duniya ba duk da cewan zai gansa a lahira duk da cewan zai gansa a lahira hadisin na na aisha radiyallahu anha hadisin da masruk yake ya same ta yake cewa yake ta sai take cewa man za'ama anna muhammadan absara rabbahu faqad faqad kadhaba ko kuma man qala laka bi anna muhammadan قد راى ربه فقد اعظم على الله الفريه او كما قال رسول الله صلى الله wa وسلم duk wanda ya ce maka Allah annabi ya ga Allah to ya kirkiri ƙarya ya danganta ta zuwa ga Allah sai ta ja wannan ayar ta ce la tudrikul absaru babu wanda yake ganin Allah wa huwa yudrikul absara amma shi din Allah yana iya yana iya yana iya ganin yana iya ganin yana iya yi wa mutum ganin kokof a nan duniya da kuma lahira Allah ya shi yakan ganin kowa amma ba wanda yake iya yi masa ganin kokof ko da an je lahira magana ta farko kenan da malamai suka yi kan cewa mutum ba zai ga Allah a nan duniya ba wannan ayar tana nufin a nan duniya ne mutum ba zai ga ba zai ga Allah ba amma a lahira mutum zai ga Allah wannan babu sabani tsakanin malaman ahlus sunna jama'a cewa mu'mina idan suka shiga aljanna tabbas za su ga Allah za su ga Allah na daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki zai yi musu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa annal mu'minina yarawna Allah fi daril akhirah fil arsati wa fi rawdatil jannati mutun zai ga Allah a ranar kiyama har a wata riwaya yake cewa kamar mutum kamar mutane ne da suke kallon kamar mutane ne da suke kallon kamar a ranar da wata ya cika ranar goma sha hudu ga ranar goma sha hudu a ranar ba mai cewa kauce matsa a ina yake kana zaune a ranar kowa zai gansa kowa zai gansa ba wanda zai kare wani ba wanda kuma zai ce bai gansa ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin suratul ƙiyama, wujuhun yau yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a ranar suna yalki saboda me saboda suna kallon ubangijinsu don haka a wannan ma'ana da malamai suka bayar suka ce tana nufin wannan ayar ana nufin ranar a nan duniya ne ba za a ga Allah ba amma za a gan shi a ina za a gansa a ina a aljanna idan aka shiga aljanna za a ga Allah da kuma wannan na na aisha radiyallahu anha ta faɗa wa urwa a lokacin da ya zo yake mata magana ya ce ba Allah a lokacin da urwa ya zo yake tambayar na na aisha radiyallahu anha yake yi mata maganan cewa ba Allah ya ce wa laƙadar ahu nazlatan ukhra ba ya ƙara ganinsa a wani saukan sai ta ce a'a ba yana nufin ya ga Allah ba ana nufin ya ga mala'ika jibrilu ana nufin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga mala'ika jibril ba ana nufin annabi ya ga Allah ba annabi Musa ya ce arini anzur ilaika sai mai Allah ya ce masa Lantara ni ba za ka taɓa ganina ba walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasaufa rani. amma duba kalli zuwa wajen wancan dutsen idan har haske na ya bayyana a kansa sai wannan dutsen ya tabbata babu wani abin da ya same shi to tabbas za ka gansa don haka a nan duniya tabbas ba wanda zai ga Allah amma a aljanna a lahira tabbas za a ga Allah akwai cikin malamai wanda suka ce wannan ayar ta shafi har lahira ma ta shafi har lahira ma me suke nufi suka ce ko da an je lahira din za dai ka ga Allah amma ba za ka yi wa Allah ganin ƙwaƙwaf ba ƙi da ka kaga kominsa ba zai yi ba <coughs> yanzu ko ni da kai ai ban maka kallon ƙwaƙwaf ba da ka saka rigarka a cikin rigarka menene a ciki ban sani ba da haka ban maka kallon kwakwafa ban ganka ga baki ɗayanka ba kana da tabo a ina kana da tabo a can ban maka kallon kwakwafa ba don haka ko da za a ga Allah a aljanna ba wai za a yi masa kallon kwakwafa ne a ce ko ina da ko ina ɗinsa an gani la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al al khabir Allah madaukakin sarki al-latif ne masani ne me ne akan ilimin komai sannan kuma alhabiru masani ne ga komai masani ne ga kowa Allah madaukakin sarki yake faɗa akan annabi akan annabi Luqman lokacin da annabi ne yake yaudan wa'azi yake cewa ya burayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al ardi ya'ti biha Allah inna Allah latifun khabir inna Allah latifun khabir ba haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa qad basairu min rabbikum hakika hujjoji sun zo muku daga ubangijinku ay al-bayyinatu albayyinatu hujjat bai hujjoji da bayanai na fili sun riga sun zo ga gasan a gabanku faman abu sarrafari nafsi duk wanda ya ɗauki wannan hujjar ya kalle ta kuma ya ɗauka ya yi amfani da ita to dan kansa kamar yadda ya faɗa cikin suratul isra man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha to kaga a wajen sai Allah ya ce man qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara fali nafsihi waman amiya kenan waman dalla fa inna ma yadillu alaiha kamar yanda a can yace waman dalla fa inna ma yadillu alaiha anan sai yace waman amiya fa alaiha duk wanda ya rinse idansa yake kallon gaskiya din to kansa yayi wa ba kowa ba فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور gannai ba su suke zama makafi ba makafi in aka ce ga makaho nan shine wanda zuciyarsa ta rufe ya zamanto baya iya ganin gaskiya wannan shine tantagaryar makaho amma ba wai wanda idansa wanda idansa ya rufe wannan ai zai tashi ranar kiyama yana kallo tantaras yana kallo kuma yana iya gane gaskiya ya ce abu kaza gaskiya ne abu kaza ba gaskiya ba Allah kuke sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai tsarewa bane akan ku ni kawai abin da nake yi ma ana muballighun risalata rabbi ni kawai ina isar da sako ne na ubangiji na ni ba zan tsaya lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu al'adab akbar shi kawai annabi wa'azi zai yi fadakarwa zai yi ilmantarwa zai yi gaskiya zai faɗa, saƙon Allah zai faɗa. amma ba wai zai abin nan ne, ba wai zai tirsasa mutane ne, ko ya tsaya ya ce mutane dole sai sun yi kaza a'a wa ma'ana alaikum bi hafiz ma bai tsayewa ne a kanku. Allah madaukakin sarki ci gaba da cewa وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ولي nusarrifu al’ayati haka nan muke bayani na ayoyi filla-filla dalla-dalla don kowa ya gane waliyakulu da rasta kamar yadda muka yi bayani na ayoyi muka yi bayani na tauhidi muka yi bayani na a allah maɗaukakin sarki haka nan muke yin bayani akan ayoyi muke fassara ta lungu da sako saboda jahilcin janilai saboda kada mushrikai da kafirai masu ƙaryatawa da ayoyin Allah su ce ai a wajen su kai karatu wani ya ƙulu da rasta ai kai karatu ne ko kuma a wata kira'a da rasta ma'ana talauta ko kuma khasamta ko kuma jadalta wali yaqulu darasta wali nubayyinahu liqaumin ya'lamun ay wali nuwaddihahu liqaumin ya'lamun dan kuma mu bayanin sa ga mutanen da suke a da suke masana kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa wa qala alladhina kafaru in hadha illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila kafirai sai suka ce kamar yadda ya faɗa cikin suratul furqan kafirai sai suka ce ai wannan ba komai bane illa ƙarya ce kawai ya kirkire illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun sai ya samu kawai suka goyi bayansa sakin abin nan kawai ƙarya ya zo da ita tsuki ta malle da zalunci kawai ya zo da shi haka suke cewa haka nan sai suke cewa ai tatsuniyoyi mutanen farko kawai ya zo da su kawai ya samu su ya zonar da su suke rubuta masa safa da maraice kawai suke rubuta masa haka suka rinka zargin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewan ƙur'anin da ya zo da shi ba daga wajen Allah ba ne suna ganin cewan ai kawai shi ya zauna ya kirkiri kayansa ba wai suna faɗan hakan ba ne don ba su sani ba a'a saboda kawai bai fito a gidansu ba ba ganinsu ba ne, ba yayansu bane shi suka kawai suke yin wannan suke kirkirar kirin waɗannan maganganu suna danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan ba haka ba kuwa ai su sun fi kowa sanin gaskiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka yau idan kana kan gaskiya yau in kana kan daidai yau in kana faɗin gaskiya yau in kana yin abin da ya dace to dole za a samu waɗanda za su zarge ka wanda za su ce ƙarya kake wanda za su ce ba daidai kake ba wanda za su ce eh, kafiyar shishige kafiyar nuna wa kai ka iya da sauransu in dai kana kan gaskiya to dole sai ka samu mutane al'umma wanda za su yi maka a wanda za su yi maka irin waɗannan katsalandan ko zargi ko kuma wani abu da ya kama da haka Allah madaukakin sarki yake cewa wani nazirin minar qur'ani ma shifa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara zamu saukar a cikin wannan alqur'ani abin da yake waraka ne da kuma rahama ga mu'minai wa la yazidu zalimina illa khasara babu abin da yake koyawa azzalimai in banda lalaci da kuma hasara abin da yake gadar musu kenan abin da yake gadar musu kenan haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa ulhuwal ladina amanu hudan shifa shi qur'ani din shiriya ne da waraka ga mumini mumini idan ya karanta sai ya ji daɗi ya ji kwanciyar hankali ya ji ba abin da ya kai qur'ani daɗi amma walladina la yu'minuna fi adanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id amma waɗanda ba su yi imani da Allah ba akwai murfi akan akan kunnuwansu sun kurmance ba sa jin ƙur'ani ne sun kurmance sun makance ba sa ganin daidai ba sa ganin ƙur'ani tamkar mutumin da ya yi nisa ne kake kiransa zai ji bayan da za a yi ji ba zai ji ba don haka allah maɗaukacin sarki ce wani ya kulu da a wata kira'a darasta rasta wani nubayyanahu liƙon ya'lamun Allah madaukakin sarki ya ce ittabi ma ilayka min rabbika kai dai karka damu da waɗancan mutanen da suke yi ta cewa tun za su ce kaza su ce kaza ka bi abin da aka yi maka wahayi ba soye-soyar zuciyarsu za ka bi ba ba ra'ayinsu za ka bi ba ittabi ma ilayka min rabbika la ilaha illa huwa shi Allah din nan shi kadai yake babban shi da abokin tarayya hakan gaskiya ne hakan daidai ne ma'ana idan ka gano gaskiya wannan maganganun ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma wa'azi ne zuwa gare mu gabaki daya lokacin da ka gano abu kaza gaskiya ne abu kaza tun daidai ne har kai ka tafi ka zauna kar ka damu da wanda zai ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ittabi ma uhi ilayka min rabbika kabi abin da aka saukar maka na wahayi daga ubangijinka la ilaha illahuwa shi Allah din shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wa a'ridu 'anil ka juya baya akan mushrikai ma'ana karka damu da irin abubuwan da suke faɗa maganganu da munanan maganganu da suke faɗa yau su ce kaza gobe su ce kaza karka damu da irin waɗannan abubuwan da suke faɗa kawai kai ka ci gaba da wa'azinka bayan haka Allah madaukakin sarki sai ci gaba da cewa da fa Allah ya ga dama da ba su yi shirkan nan ba kenan yana kasan iko ne na Allah madaukakin sarki ikon da ba a tambaya a ce dan me saka Allah yayi haka shi Allah idan yayi abu ba komai ne ake tambaya a ce ya Allah yayi abu kaza ba a'a akwai abin da Allah yake yi dole sai dai a kalla haka dan me Allah cikin ikon Allah yayi kafiri ya fito kafiri kai ba wayanka bane da dabara ka ta sa ka zama musulmi ko kai imani da Allah baka san lokacin da aka haife ka ba ballantana ba ai agreement da kai cewa za fito a cikin family musulmi ballantana har ka zama musulmi a cikin musulman ma akwai wanda bara gurbi ne akwai wanda ba musuluncin yake yi ba dan haka mashi'a ce ta Allah hikima ce ta Allah iko ne na Allah Allah yin da ya ga dama yake yi bayinsa ne duka in ya ga dama wancan ya fito musulmi wancan ya fito mushirki wancan ya fito kafiri wancan ya fito bashi da addini haka Allah ya ga dama ya tsara wa ma ja'alnaka alaihim hafiza kai kuma ba mu saka ka wanda za ka rinka kiyaye ayyukansu ka rinka idan da ke ayyukansu ba kamar yadda a yanzu za ka ga gabaki ɗaya mutum ya ƙi tsayaye aikin alkhairi wa kansa amma ya saka wa wasu ido da inda wane ya je da inda ya dawo da abin da ya faɗa da wannan ɗin gaba ɗaya mutum ya saka wa rayuwar wani ido shi kuma bai tsaya ya yi abin alkhairi wa rayuwarsa ba ya san mutumin da anguwa yake fita kaza da ka tsaya ka lura da rayuwarka kai me kai kai me kai wa ma ja'alnaka alaihim hafiza annabi da kansa aka ce ba a saka shi ya zamanto mai kididdige ayyukan bayi ba da maganganunsu yau da wani da wani mai suka faɗa da wadawa wani kamar wanda aka saka ka security dss ko kuma ss akan mutum wa ma anta alaihim biwakil kai kuma ba majibincin al'amarinsu bane akan arzikinsu ko kuma ko kuma al'amuransu ina alaika illal bala abinda kawai za ka yi shi ne isar da sako ka ce musu Allah ya ce ka ce musu Allah ya ce kaza da kaza in ba su gane ba ka yi musu bayani Fa zakir inna ma'anta mu muzakkir lasda alaihim bi musaitir aya ta 21 da aya ta 22 cikin suratul ghashiya haka ya fada cikin suratul ra'd aya ta 40 fa inna ma alaykal balagu wa alaynal hisab kai kawai isar da sako ne naka hisabi kuma ka bar mana wannan ididdige ayyuka cewa wane yayi kaza wane yayi kaza ka bar su su zo wajen mutukunnan ai suna nan sun yi kuma muna nan mun aje musu mala'iku wanda za su rinka rubuta duk abin da suka yi da haka ba aikinka ba ne ka rinka ƙirɗige ayyukansu aikinka kawai menene shi ka isar da saƙo a shi ne ka isar da saƙo zuwa waɗanda ya dace a isar da saƙo amma ba ka tsaya kana abin nan ɗin kana ƙididdige ayyukansu ba bayan haka allah maɗaukakin sarki sai ke cewa wala ta subbu na ya da'una min ya fayasubbu laha adawan bi ghairi ilm كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki yace wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi karka zagi waɗanda suke kira a saɓanin Allah ma'ana mushrikai kafirai wanda ba sa kan addinin Allah karka zage su me ake nufi da zagi a larabci idan aka ce zagi bakar magana ita ma zagi ce ka gaya wa mutum maganar da za ta ɓata sarai za ta abin nan ɗinsa ita ma zagi ce don haka wala ta subbul da ɗuna min la. karka zagi wanda yake kira akan wani tafarki ba tafarkin Allah ba fa yasubbullaha idan ka zage sa sai ya je ya zagi Allah aduwan ghairi ilmi saboda adawa saboda kiyayya saboda bai san girman Allah ba kai musulmi kai ka san girman Allah amma shi bai san girman Allah ba bai san darajar Allah ba kai ya dace a ce ka san girman Allah ka san darajar Allah ka san wane ne Allah shi wanda ya san darajarsa shine wannan gunkin nasa shine wannan wanda yake bautawa in ka je ka zage sa shi ma sai ya zagi naka sai to kai me sai to ka zagi a fakaice kai ka janyo aka zagi Allah fa yasubbu Allah adwan bighayri ilm an karbo daga Imam Qatada yake cewa kana muslimuna yasubbuna asnamul kufar musulmai sun kasance suna zagin gumaka na kafirai fa yasubbul kufar fa yasubbul kufaru Allah adwan bighayri ilm sai kafirai su sai zamanto sun je suna zagin musulmai ba tare da mai ba saboda ƙiyayya ko suna zagin Allah tunda kun zagi Allahnmu mu ma bari mu zagi Allahnku sai Allah ya saukar wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fayasubbu Allah a'duwan bighayri ilmin wannan shi ya daidai da hadisi da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bayan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce mal'unun man sabba walidaihi duk wanda ya zagi iyayensa an tsine masa duk wanda ya zagi iyayensa biyu an tsine masa Allah ya la'ance shi sai sahabbai suka ce wa annabi sallallahu alaihi sallama yaya za a yi mutum ya zagi iyayensa iyayenka su durkusa su haife ka saboda wancan lokacin Allah bai nuna musu irin zamanin da muke ciki ba a yanzu don haka sai suke mamakin a ce wai za a samu wani mutum da zai iya zuwa ya zagi iyayensa directly direct mutum ya zo shi amma yanzu ai akwai ko har ma wuce da zagi don mutum yanzu ya zo ya ce baba uwa ka ai ba komai ba ne mutum babba kuma watakila ma za a iya sa mai hankali ne yanzu ba abin mamaki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana ya hau kan mimbari sai ce amin amin amin sai sahabbai suka ce me ya faru muka ji ka ce amin amin amin har zo uku ya ce mala'ika jibrilu ne ya zo ya yi addu'a ya ce duk abin da ya faɗa na ce amin daga cike ce duk wanda ya sami iyayensa guda biyu sai bai yi abin da za gadar da su yadda za su yi masa addu'an Allah ya ji kansa Allah ya shigar da shi aljanna Allah ya tirza su hancinsa ya ce annabi ka ce amin ne kuma na ce amin shugaban halittu ne ya yi ya ce amin shugaban mala'iku shi ya addu'ar da Allah ka gaya mutu hanyar da addu'ar ba za ta shiga ba shi yasa duk wanda yake wulakanta iyayensa wallahi tun anan duniya baya barin duniya baya barin duniya yana daga cikin abin da annabi ya yi bayani cewa haƙƙin da ba a bari sai an je lahira shine haƙƙin iyaye in ka ci zarafin iyayenka to tun anan duniya za ka gani in ka baganta wa iyayenka to tun anan duniya za ka gani ka je ka samu wani wawa ka je ka zagi iyayensa shi ma iyayensa ne su suka haife sa don me za ka je ka zagi iyayensa sai annabi sallallahu alaihi wasallama da suka tambaye shi sai ya ce ya subbu abar rajul fa ya subbu abahu wa ya subbu ummahu fa ya subbu abaku mutum ne sai ya je ya sami iyayen wani ko ya je su yi fada da wani sai ya ce ka ci uwa ka ka zagi iyayensa ko shi ma sai ya ce ka ci uwa ka sai ya je ya samu wani sai ya ce ka ci ubanka shi ma sai ya ce kai ma ka ci ubanka wannan ai ba komai bane yanzu ko Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri Allah madaukakin sarki ya ce kadhalika zayyana likulli ummatin amalahum أي كما زينا hubba القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار كما يندى muka saka waɗancan mutanen suna jiji da allolinsu suna ji da gumakansu suna kiyaye su suna neman taimakonsu ka zalika zayyana da kulle ummatin min al'ummamin khaliya alab dalalati haka nan kowace al'umma ita ma muka saka ta tana tsare tana kiyaye abin nan ɗinta tana kiyaye allanta kamar yadda kake ganin girma da darajar allah hakanan su ma suke ganin daraja da girman allansu saboda haka ganganci ne ka je ka kace za ka zagi wani abu da wani yake bautawa ba daidai ba ba laifi ba ne ka yi masa wa'azi kai masa wa'azi bayan haka Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da cewa wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'atuhum ayatu yu'minun biha يعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون الله ملوكين سركي yake cewa wa aqsamu billahi da aymanihim suka rinka rantsewa da Allah matukar rantsuwa ai halafu billahi aymanin muakkada suka dinka rantsuwa wallahi tallahi billahi mun rantse da kaza mun rantse da kaza aka samu billahi jahda aimani iya sai da suka kure a daka wajen su kan cewa me la in ja'atum ayatun da za a kawo musu wata mu'jiza da za a kawo musu wani abu wanda yake miracle ne mu'jiza ce la yu'minun biha tabbas za su yi imani da ita Allah madaukakin sarki ya ce kul ka gaya musu innamal ayatu inda Allah haqiqa mu'jiza da ayoyi yana wajen Allah ba hannuna yake ba ba hannuna yake ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul Isra aya ta 59 yace wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba biha al awwalun wa atayna thamuda an naqata mubsiratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa ba kuma ya hana mu aiko da mu'jiza ba abinda suke roka su ce a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza ba komai ya hana mu mu kawo ba illa an bi al awwalun sai na farko sun karyata da muka kawo sai su ce wa annabi in ka isa aika za kuma sai a din sai su kuma ƙin imani da shi Allah ya ce wa atayna na naqata haka nan muka ba wa samudawa muka ba su taguwa suna ganin ta gata nan amma fa zalamu biha sai suka sai suka yi zalunci akan ta wa ma nursilu bil ayati illa ta tahwifa ba kuma yasa muke saukar da ayoyi ba in banda tsoratarwa da razanarwa qul innamal ayatu indallah ka gaya musu ayoyi da mu'jizozi yana wajen Allah ba a hannuna suke ba wa ma yash'irukum annaha idza ja'at la yu'minun wa ya gaya muku cewan su waɗannan mushrikan idan ayoyin sun zo su za su yi imani ai idan ayoyin sun zo ma ba za su yi imani ba wa ma yus'irukum ayyuhal mu'minun wa ma yudrikum wa ya gaya muku a ina kuka ji labari kuna da tabbacin cewa kuna da tabbacin cewa idan suka in aka saukar da ayoyin za su yi imani in an saukar da ayar ma ba imani za su yi ba kawai a baki ne suke faɗa a baki ne suke faɗa wa ma yushirukum annaha idata a layu minun don haka idan suka in ayar ma ta sauka ba imanin za su yi ba kawai suna faɗa ne cewon ai idan aka yi kaza za mu yi kaza in aka yi kaza za mu yi kaza bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah ونذرهم في طغيانهم يعمهون Allah madaukakin sarki yake cewa wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra hakanan zamu juyar da af'idatahum zuciyoyinsu wa absarahum nan su kama lam yu'minu bihi awwal marra kamar yanda ba su yi imani da shi a tashin farko ba hakanan wannan karan ma ba za su yi imani da shi ba kamar yadda Allah yake faɗa an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu lamina sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al'azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin sai ta cewa ya Allah in aka mayar da mu in aka mayar da mu muka yi kaza za mu gyara Allah ya ce walau ruddu la'adu limanu da an mayar da su ma ba za su yi imanin ba makaryata ne halinsu kenan ɗabi'arsu kenan haka suke wa innahum lakadibun makaryata ne sai Allah ya ce wa mu afidatahum absarahum gannansu da zuciyoyinsu gabaki daya za mu juyar da su kama da mu'minu bihi awwala marra tunda ba su imani tun daga farko da aka gaya musu ba shi ya saka ake so daga farko idan mutum aka gaya musu ayar Allah aka ce masa manzan Allah ya ce kar ya yi musu in ya ja ya yi musu to sai Allah ya ɗora murfi akan zukatan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim ba laifi ba ne idan kana da shakka idan kana da shakka akan shi wanda ya gaya maka din amma ba ka akan ba ka akan abin da aka gaya maka din ba ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم الله مدوكتين سرقين سيم برسو cikin tughyanihim Abdullah ibn Abbas da al-Imam Suddi suka ce fi kufrihim sai mu bar su cikin kafircin su al-Imam Qatada yake cewa fi dalalihim a cikin batansu su suna ɗimauce. babarsa a cikin batansu suna masu ɗimuwa suna ta wasa suna wargi a cikin kafircinsu waɗannan ayoyin tabbas idan muka duba za mu ga akwai razanarwa mai tarin yawa bayan allah ya riga ya ambata mana ni'imomi da ya yi wa ɗan adam ya halicce sa ya saukar masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza sannan sai ya zo ya ce ka yi mai sai ya zo ya ce ka bauta masa shi kadai sannan sai da wani za ku zaɓa addini tsakanin kai da shi karka je ka zage sa za dai ka iya masa da'awa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati ahsan za ka yi masa nasiha ka masa wa'azi ka kira sa cikin hikima amma ba tare da ka ci mutuncin ko ka addinin sa ba daga ƙarshe sai Allah ya nuna mana cewa idan har ba su imani ba to ba dolen ka bane ka ce dole sai sun imani kai kawai wa'azi za ka yi faɗakarwa za ka yi karantarwa za ka yi idan suka ƙi su imani sakamakon ƙarshen abin da zai kasance shi ne sai Allah ya gashi ne suna kallon gaskiyar wannan ba sai kafiri ba ko musulmi ne in aka gaya masa gaskiya ya ƙi yadda a matakin farko aka gaya mai na biyu ya ƙi yadda aka gaya mai na uku ya ƙi yadda aka gaya mai na hudu ya ƙi yadda to za a kai matakin da Allah zai ɗora murfi a kan zuciyar yana kallanta gaskiya ce sai ya ƙi sai ya ƙi yadda mutum ne yana shan taba sai ka same shi ka ce masa wai taba tana da kyau shi zai ce masa wallahi tana cutarwa shi zai gaya maka amma an ɗora murfi a kan zuciyar ba zai iya ganewa ba ba zai iya sai ya ce wai ba zai iya dinawa ba don me ba za ka iya dinawa ba saboda tun daga farko ka san cewa ba daidai ba ne kuskure ne amma ka je ka hakanan sauran laifuffuka suna nan da yawa abinda muka faɗa daidai Allah ya tattara mu cikin lada na bismillah faddal na